بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a manyan baki daga maiduguri 'yan wamu da katara masu zumunci wanda sun kawo mana wanda ba su manta irin amanan da yake tsakaninmu da su Tu mutuwa ma jafara yanzu suna da alaka mai karfi da mu muna fata allah ya yafe mana mu su baki daya daga karshe zan ba su dama su dan tofa ya hau ko kalma biyu kalma uku ko dai su ba so amma shi sun yi yan wane masu albarka wanda sun nuna mana yan wantaka tuma jafara yana na da rai ba wani statin da mutum zai je kaje kana tafsira akwai ɗaliban ilimi kuma a zaman lafiya irin tabi'a dan adam a zama da su lafiya har allah ya karbi rainsa shi waɗannan bayan allah lalai masa albarka kuma da muka kai kayan agaji sun ba da gudunmuwa da yawa kuma su ujudinsu a can samuwansu a can su ke karfafa ma mu ringe tuna abin da ya samu yanwa a can na annoba da bala'i na boko haram muna fata an laubangiji kare mana da su kuma an allah ikari su marayun kuma allah ikari mu da su baki daya akwai binciken da na baku zan ba da kyauta kai cewa mutum da ya mutu akwai azumi bashi a kai akwai na da azumi a kansa bashi bashi nau'i ne imma bashi na bakance mutum da ya bakance alwashi ko yana kwanci asibiti ya ce allah ina samu soki zan ma azumi kwana goma ko kwana uku sunansa bakance da yake nan da mutum da ya rashin lafiya she ya warke ya samu soki ya yi sakaici bai ba she ya mutu da mutum da ina cikin rashin lafiya bai warke ba ya zai mutu mangana uku kenan da kuma kafara bi anwa'ihi kafara rensuwa kafara kisan kai kafara mutum ya sadi da iyalinsa a wata ramadana waɗannan kafaratin shi mutum daya daga cikinsu ya same shi shi bai samu dama yin azumin ba shi ya mutu to wannan lannan warware guda uku shi biyu su suke na ba da wajibi kuma ban sani ba ko kun yi binciken ba wanda ya bincike kyauta za ba shi don ba za a ringa karatun zuku ba zan sake daga kafa zuwa sati mai zuwa an laraya mu ga abin da nake so mutum da ya dauki azumi a cikin wata ramadan bai warke ba shan le karburensa a nan a jisi buna bas ina nuna cewa a ciyar masa ba she an rama azumi ba a ciyar wanda ina cikin rashin lafiyan ya mutu daban da wanda ya warke ya samu soki shi ya mutu a waje buna bas akwai bambanci to kuma da wanda ka fara rinsuwa ko ka fara saduwa da iyalinsa ko kafara abin da yake da alaka da kisan kai mutum wani daya daga cikin abu ya same shi bai yi ba shi ya mutu shi za su shigo a cikin falyasun anhu waliyuhu waɗannan tambayan dan na su mana an yi bincike ne a kowanda ya bincike daga hannu shuru karatun zuku a jama'a ilimi yanzu allah ya koro shi shi da nemo albarka in ka bude intanet manyan malamai musamman kasan khalij majina makka malamai da yanzu kasashen duniya suna son soki nauyin da allah ya dora masa kan intanet da website to kuma wallahi ba yadda za a yi mutum samun musuwa duniya da lahira fita cikin dimuwa in ba ya biyo ilimi ba musamman littafi allah da suna manzan allah sallallahu alaihi in kana na jinjirjin yanzu wani duniya ne za a mayar kamar ball ne kamar da yara skate ball wani daga nan kafin ka fada can wani daga ka kana cikin jinjirji ka mutu saboda bidiyoyi da sun zuciya da kau da hankali mutane ya yawa amma mutum da yake karatu na albarka wallahi ibn taimiyya yake cewa duk rabon duniyan nan allah bai taba ba rabo mai tsoka rabo mai albarka kamar ilimi da akwai albarka ce saboda aka ku nan nazari waɗannan ahkam nan malamai ba su kasan nan afirka malamai su yi kaɗan rabbaniyun malamai su yi kaɗan malaman da za su jagora al'umma sai kaɗan sai kaɗan ƙananan malamai sun fi yawa da malamai rabbaniyun wanda tsoro allah ya ishe su kuma da shekaru da tarbiya da kuma ilimin da ka taɓa shi dutse ne to ku yi kokar ku yi karatu wallah allah allah zai gina cikinku irin waɗannan abuwa a guji soye-soyen zuciya da hawa da neman shuhuran banza wofi to amma ba a yi karatu ba komai zaka'inka wala ba za ka ji koyi na ba zaka an laisa kana kallon ka faɗa abu ka haddace shi da taura da injila da zabura ba dama ba ka nan zari za ka zama mashirici ne kaga wannan ahkam labuda akwai za a yi da na sama kun shirya ne don muna san irin wannan ahkam koma malikiya namu na zo littafin malikiya ji me za ku ce sau su nau'i na maza ba malikiya suna gan cewa falyasu mu an wali ba bai taso ba mutum ya riga ya mutu yadda sallah yake ba ma mutum sallah mutum mara lafiya bai san da mai sallah ya mutu za a rama ba haka ne abin da ya shafi eh, azumi su abin da suka sani abin da yake da alaka da kuɗi shine za a iya masa haji ya yi da ya faɗa ko kuwa zakka amma zancin sallah da azumi su suna gani ba za a yi ba to amma imam maliki na da almajirai zakakurai wanda suke kusa da shi wanda ya ruweto kaza wani zai ruweto kaza to zan zo mu dokon almajiransa masu albarka mu koro duk kowane fahimtar da ya fahimci a nususun da ya zo wajen imam maliku eh mu yan malikiya ne amma bisa dalili mu yan malikiya ne kinni imam maliki malami ne da za a yi takama da shi shi ya riga ya gama komai cewa mazabansa ne hadisi bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne mazaban kuma ya ce hadisi bai zo gunsa ba ko ya faɗa an samu sabana abin da manzan Allah ya faɗa ajiye shi amma hadinsa na Imam Maliki da bayaninsa da iliminsa dole mu sauraren irin wannan rabbanin malamai da sauran manyan malamai Imam Ahmad da Shafi'i su Abu Hanifa da su auzayi da sauran malamai to tun da ba ku kimsa ba za ku ba ni dama zuwa sati mai zuwa in ba za ku yi ba garan in karanta abin ne na bincika kai amma ku kuma kun ce in daga kafa zuwa sati mai zuwa to ku daga hannu wanda za su yi sati mai zuwa su zo to ka bara na yadda, da kai ka gama kunnen ka kace na nan sati mai zuwa ko ga malam kabar malam muhammad ga kai kuma waye kuma Allah ya fi maka alaidan ladi da lafiya da zai iya yi eh, karatun ma ya ishe shi to waye kuma jama'a ba masu mutane daga kawai kuke zuwa ku ringa amfani da karatu ka zo kakanmu yake cewa in ka yi fada da katu karka sai da ke ka banza ina duka kar maka cije shi ko ka dan ya kushe shi an zo za a ce an raba kafa an raba fada ai eh, kai ma kai wani abu ina ko ina ta dukan ka kai ma kai ko kai ka dan eh, taba shi an za ci an raba kafa an raba menene fada ba za a ce an dake ka ba amma a ah, kawai ku ringe zamani ba ku da wani motsi nan ba wanda zai daga hannu waye a can daga hannunka abba ne rubuta sunansa da waye kuma rubuta su to na gode dama na san ko binciken amma a gaba na safla awwal shuru shuru jama'a binciken shi zai sa ku samu wannan karatun ba wanda zai daga hannuwa na mu ci gaba? Eh, rubuta sunayensu to Sauraka zan daga kafa wannan matsala in ka gama karatun da rubuta sunayensu zan maimaita bincike kuwan malamai wanda ya mutu akwai kafara kansa ima kafara azumi in masaduwa da iyalinsa a cikin wata ramadan ko kafara na rensuwa ko kafara na kisan kai shi ya mutu bai samu dama yi ba su muke neman dalili amma da bakance mun samu dalili kuma da wanda ina cika azumi azumi na shigowa shirshin lafiya kama shi bai warke ba shi mutu a ciki ba su ya ce yi ciyarwa to wannan ciyarwa ba dalili a kai saboda jisim kufi a gare shi ne to da azumin da ya warke shi kansa ya warke amma bai samu damar yin azumi ba waɗanda masailu uku nake so ku fito mana da su a ku koba nasibu ra'aya da al’istiskar da kuma abin da ya shafi littattafin abin na shafi'awa da littattafin abin da ya shafi imam ahmad almugni wanda aka yi tahkikinsa za ku fito da ilimin da za ku karu kuma ku je almahalla bayan kun gama kar ku je da wurin ba haka shi zai kori kowa zai yanke hukunci da wuri ku je karshe shi ku sa shi a cika abin da zai maku amfana eh wace ka cewa kai mutum yana ramuwar azumin ramadana mm. sai ya sadda iyalinsa shin zai kafa saka a ciki hada da wancan kai makana ciki wancan a hada biyu ai kyauta biyu ne da ana raba dubu daya daya ba za ka ce a baka dubu biyu ba to e to wanda kuma sam dama ya ruta cewa mutum ne cikin watan azumi ya rashin lafiya same shi kamar yanzu yana ramuwa ina cikin ramuwan shi cikin ramuwan shi yasa da iyalinsa a rana amina rama azumi ramadan ne shi na da wannan kafaran kamar na ramadan ne kuna gane karatun kuwa a cikin ramadan ah, in mutum ya sadda iyalinsa a cikin wata ramadan ina da kafara da shari'a kallafa masa to ramadan na bai samu yi ba ina ramuwa ne yanzu kamar ina ramuwa azumin ramadan ne yanzu she ina cikin ramuwan shi yasa da iyalinsa a cikin rana E, eh, shin wannan hukuncin da ike cikin ramadan yanzu ma ina nan ko kuwa na ramuwa albar zancen ramuwa da ka fara ya kibanta na akan watan ramadan kawai ko bayan ramadan ma za a iya yi na ce kar a kan mangana mala albani kawai na san irin masu kawai za su koma al'irwa na albani ya fito da ra'ayinsa can she zai kafara to ba shi kadai nike so ba don tare kofa to zan tashi wannan mutanen muka samu wanda za su bincike mm, to ba laifi amma banda littafi za a bayar za a ringa addu'a wanda suke kokarin za a ringa masa addu'a kirki amma masu kasana an laiki mu da sharin su ai bacci na jiran ku a kabari wallahi eh. wane sashi mana ikirma to mu ci gaba san fi safar بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ga watan rabi'ul awwal sallallahu alaihi daga makka zuwa madina 1438 ashirin daidai ga watan disamba shekara ta 2016 wannan shi ne darasi na 22 a cikin kitabu siyam a cikin sunan abi dawud qala al-imam باب الصوم في السفر حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر في السفر قال صم إن شئت وأفطر إن شئت yanzu muna ciki ne hadisai sun zo cewa hadisai da yawa sun so sun hana azumi a cikin tafiya wasu hadisai kuma sun zo an daga kafa a yi to waɗannan hukumce-hukumcen ba yadda za a yi talibin ilimi ya zama talibin ilimi shi hada nusus ba aya ƙwaya ɗayan da za ka ɗauke shi ka yi hukumci, ba za ka yi asara ba ayoyin shi ka hada su kamar karatun da muka yi a can da an ya latin su kubi bi isamin kawata. nassi a yanke ke kar mutum yi aure ba ma bujiya amma ka duba jisi kuma lokacin da manzan labar ya bari bude makka sallallahu alaihi wasallam yan abu jihar da sauransu sun gudu sun tafi yaman matansu sun musulinta ba raba auren ba da suka sake dawowa shi aka mayar masa auren ba tare da yi wani akdi ba to kawai in ka saya nassin ido daya za ka yi barna da yawa za ka yi barna da yawa hakanin ka ce wa ya lam yahkum bima zara lafa ulaika hum menene au zalimu zalimuna au kafada wani zai iya duk kuma hadisi lokacin da aka maman na na'ishatu kage aka masa karya aka ce ta yi zina wanda ya yi safamarwa a kan wannan maganarsa shi ne shugaban munafikai shi ƙur'ani ya soko cewa sar masa hajji, shi shugaban munafikan ba sar masa hajji ba ba masa hajji ba ina na majina buraran ba masa ba to ka gya aya ka tabbaka shi wanda bai yi ba a zaman lafiya fa'ula ya kahun zalimun ka tabbaka shi a lokacin manzo Allah da wanda Allah ya sauko masa aya fada ai wuta zaka shiga to nusus ba a dokko nusus ya ɗaya a sinke kai ai lokacin munafiki yana nan an sauko ƙur'an ne ya sauko ce a ladabtare su ba sai ma ubayi ba ba masa haddin ba wallazi tawalla me eh bai masa ba me yasa Allah ne ce musu fa to amma akwai abin da yasa manzala bai yi ba wannan me yasan ina na da yau har yanzu to amma talibi bai karatu bai ishe shi ba ai zai sha wahala wallahi manzala ne sallallahu alaihi wasallam lokacin zai ya sa da abin zai faru faru ya ce masa komai ba ya za a yi tawalla kiblahu lokacin nubuwa yana nan an wuce shekara shida saura ɗan shekar kaɗan manzana zai ibar duniya kuma sallallahu sallam nassi ne ta yi ashe hukumci ina tafiya ne da kara'in bai wuce fattakulla mastatatu shi an tafi da shi amma talibin ilimi dukkan nassi a zahiri umirtu an ukatilan nasa a ata ya shahadu a da mu haɗu da wani arne hanya umirtu shim doki ku ba umirta an katilan nasa a kai shi lahira a zahiri ne shi nusus ba haka suke ba gyama gaji sai za a koro su za a gan kamar zahirin su cin karo ne ba su ci karo ba ya ce babu son fi safar yin azumi mutum da zai tafi a cikin tafiya zai zai ramadan ne ko ta tauyi irin azumi a rafa ya samu mutum azumi a rafa sadana a gare shi kuma girgi kake za ka tafi dubai dama ba ka ci abin kirki girgi kake sanyin tsiya ga azumi arafa shi za ka dogara da waɗannan abinci da ake kawo mana wasan yan firamare na zaka taiti ka daina yi azumin arafa ko ka azumin arafa ka yi laifi ko azumin tasu'a ko kana yi azumin alhamis da litinin kuma in ka hau girgin ka san cewa an dira can abincin da kake so awa nawa za ku sauka ko kuwa za ka koma a yanke cewa azumi tafiya in ka azumi a cikin tafiya ka saba ma Allah to wannan zan shiga ciki shi zai koro ajisin da sun ce kar a yi azumi ana cikin tafiya shi koro azumin da ya ce ka yi azumin to daga baya sha duba mai malamai suka ce na fata kuna gane karatun yauwa ya ce haddasa na suleiman bin harb musaddad musaddad ya hadu da imam buhari akan wannan malamin nasa musaddad bin musarhad qala akhbarana hammad bin zaid wanda imam ahmad yake cewa hammad bin zaid eh, ya hammad bin salama hammad bin zaid shi ne shirkin buhari ne buhari ya rawaito shi amma abin hammad bin salama ba shirkin buhari bane amma ya ce zancen kaga wanda yake nuna hamadu musalma yana nuna masa bana ne na zagi ta ce dan bida ne ce malami ne akida ne na kin karewa an hisham ibn urwa an abi an aisha ta rajiyallahu ana, an hamzata aslami ita na nasha take ba da wannan ilimin sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kala ya rasulullah ya ce ya rasu sallallahu alaihi wasallam inni rajulun ni mutum ne asrudu samu na yawan yin azumi azumi duk azumin da muke da shi karshen sashi na azumi dawo ya sumu yawman wa yafturu yoman azumi shahar baki daya baya cika jinin ka yi yau gobe ka sha gobe ka sha amma ka azumi kullum to ba azumi na annan muhammadu bani sallallahu alaihi wasallam yake cewa asradu sama afa asum fi safar tambaya aka yi kan sai akan mahalin niza shin zan yi azumin na cikin tafiya kala sum in shi'ita ka yi azumi in kana so wa in shi wa aftir in shi'ita in ka gan dama ka sha jama'a wallahi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hutun zuciya shi hutu zaman lafiya duniya shine zaman lafiya lahira dimuwa da tashi hankali da cikin khairan yana cikin kafirci Allah kafirci wani abu ne kamar wasan yara a titi za ka ji daɗi ka yi ihu yara yana wasa shi zai yi motansa ya gama lalace shi ya yi bacci ya gaji to duniya kuma mai son duniya haka yake shi salace alhakum takasar eh bune ne za a gan kama wasa kana cikin jimjinjin kuma ka zo ka mutu to me ya ne musamman duniyan ya shige ka bol wasan bol da jam in kana gan shi ka shiga wani duniya daban to karshe bakin ciki zai tare da ka je bol ka yi ihu ka ta hayaniya yi daga na ciga karshe bakin ciki ne zaka ji dadi ana war ana daga kai maka na zaune kana eh, eh, in ka kalle kanka kai da maukaci ka dan ne ihun da kake yi menene wani katuna aka sa wani ga maka mako hugo mutum goma sha biyu ko ishirin da hudu ana ta duka ana ta ihu duka ke yi fa kamar dan gogo haka ana ta duka kana ihu eh, in ka nusu in ka kalla me eh zayyana lahum shaitan amalahu kuma da rawa kana jin kida mutum baka kusa da shi mutum na rawa ka kalle shi baka jin kidan ya zaka doke karban mawakaci ne to haka rayuwa yake an lai samu dace ike cewa kaga wannan hadisin Buhari Muslim sun ruwaito shi Tirmidhi ya ruwaito shi da Ibn Ibn Jarud to wannan kusa lamba daya wannan hadisi ya ba mu dama sun in shi ita wa aftar in shita kuma wannan azumi shi ku in ni ragilu asir da sauma bai na nufi azumin ramadan ba ne ba fulata ne don ka gane mun dawo karka tsayawa ce wani azumin ramadan ake yi ba asir da saum bai ce na ramadan ba mana shi azumin tattawi'i na saba da shi zan tafi abuja girgizan hau ko mota mai irin numfashin nan ituka ka kawai kana da azumi amma ka daina kuma kafin ka je can baka ci komai ba ba gara ka yi ba an accident ka shiga aljanna ba irin cicin Najeriya in zaka azumi wallahi in zaka hau girgi maka yi azumi ka huta da cicin billahi lazin kana cicin Najeriya dare yayi gara ba azumi da dare da ka azumi da dare yafi maka kana kallo ga mota a saye duk karfe ne an sa sakiyan cici gefen cici ba danja ba ko sha sa ganye ganye baya kara duhu ne ba na gida ka taba gan wannan wani mota ya maka aske kana so ka kauce kawai shi ka shiga gindinsa ka tafi lahira kuma ce la ya mutu shi ke na ba ko jefe wajen da ake aje rami na wajen da ake ake aje duwa suna araba cicin nan wallahi wani rami in ka shiga shi hakika jefensa in wani askaka maka kana so ka kauce ka fada rami shi lahira kuma duk na gira duk asbabin mutuwa ina nan aji kawai jira ke yi duk asibabin mutuwa ka tafi lahira a jeki kowane irin cicin ka tashi a nan haka girajen mu ka tashi daga ka je ka zo to saboda haka inda za ka tafi da rana ka azumin ka yafi in ka mutu ka shiga a aljanna yafi maka to wannan hadisi da yake nan mu shiga hadisi na biyu ku ringa rubutawa قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن عبد الحمدي المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهري أعاجله أصافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد قوة وأنا شاب وأجد بأن بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر قال أي ذلك شئت يا همز يأتي حدثنا عبد الله بن محمد عن فيري أخبرنا محمد بن عبد الله أي ابن عبد المجيد المدني قال سميت حمزة ابن محمد ابن حمزة أسلمي كجلا حمزة ابن محمد hamzan guda biyu ne sunan jikansa aka sa hamzan farko sahabi ne she dansa ya sa sunan babansa shi kuma menene hamza kuna gane wannan to jikan sahabin ku gya kunna hamza ibn muhammad hamzan farko shine sahabi wanda muka wuce aslami shi muka wuce a can to yana da dansa ana kira muhammadu muhammadin kuma yana da dana kira min hamza ta ku gyalla ya hamza jikan wani sahabi ne da'ifi ne shi kuna gane wannan towa don kare zai zama maku tashi hankali shi ya rawaito wani ajisin wanda ba haka ajisin ya zo ba ya zukuru na abahu abahu muhammad kenan akhbarahu shi kuma ya shi labar an jadi shi hamza hamzatul aslami ba laifi ka sa sunan babanka kuma ka kira sunan babanka ko ka sa alkunya mafi yawa mutane mu suna yawan sabuwa babanka muhammadu shi ka sa danka muhammadu shi ka canja sunan kuma yin kagin dama shi ba sunan ajinin ba ba sunan kuma wani zama gemagi eh, suna dai na bukatar safi in kana sayin da kasa amma ba, laifin ayin alkunya amma batar da suna ake yi da sunan da babanka abdurrahman shi ka sa kuma danka abdurrahman shi ka rufe ka daina abdurrahman guda biyu shi ka kuma mai suna sunan baba to kaga baka kira abdurrahman ba ko da ba ta'abudi ba ne da abdurrahman da a gane shi ya fi to yake cewa kala ban ce haram ba ne fa jama'a kar ku zo ku fassara mana da ba daidai ba saboda kara da sunan babanka yana da amfani ba rashin kunya ba karamar rashin kunya bane mutum kira sunan babansa yanda Allah aje shi shi sa ka ga mutum mai hankali ko abokin babansa ne baya kira sunan sunansa yanda yake yaran yanzu suna mu'amala babansu kama abokininsu ne kuma ba daidai ba ne <laughs> babanka ba zai kika ba ma yara yanzu kan sai zai ma mangana gaggaya maka mangana mai tafiyansa bai san wani jabal ordi ke daura kansa ba wallahi ba karamin jabal uhud bane ko abokin babanka ne karatu zai zo ka mutunta shi ba shi ba haka ne abokin maman naka ka mutunta ta amma yanzu yara ba shi na gabansu ba babansa yana da kudi zai ladabi zai rinka shi shafe kansa don in mucici gado amma babansa miskini ne kan a ma zai rinka masa mangana sai baba an dame mu eh, gaskiya za ku gani yanzu abin da da allah ya sauki eh, ka karin gaggaga masa mangano ike hmm. cewa kutu ya rasulullah ini sahib zahar na kasance na da abun hawa wa aliju ina astamilhu ma ina amfani da shi kullum usafir alai da'iman na hawa kansa aw ukre ko na bayarwa a ringa hawa doki wani a kansa wa innahu rubama sadafa ne haza shahar wata nan na cikin tafiyan nan shi wani azumi same ni a kai wani azumi ne ramadan wannan wata wa ana ji kowa ina da karfi wa ana shabun ni matashi ne fa a gidu bi an asu ina da karfi ne zan yi azumi ya rasulala ahawan alayya min an akhiru na fi son yi yanzu da yin shinkirta shi fa ya kuna daina ya kasance bashi a gona afa mu ya rasulullah shi zan yi azumi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a azamu ajri shi yafi min lada a cikin wata ramadanan au aftir ko kuwa sha kala ayu zalika shi duk abin da ka gani dama ka ya cikin ya hamza ya hamza kaga hadisin farko da na biyun ba manan su sun yi takarubi to wannan manan sa sahihi na ma jisin da'ifi ne eh duk wannan lafzin aka murde shi ba wancan amma manan san ka kalla sun in shi ta shi na abinda ake so abinda aka kara nan ya rasu da azam ajiri ladan na yi ramadan ya fi lada ne shi sa nake so yi ah, shi ramadan ka yi shi ramadan in ka rama shi ladan su daya ne inda uzuri ne sa kake suka rama shi to sababin shi hamza ibn muhammad shine majhul hal ne majhul ne shi sa hadisin ya kasance da'ifi to nan, har yanzu muna kan ko hadisin sanadinsa da'ifi ne manansa sahihi ne na da alaka da hadisin farko mun tafa kalai. har yanzu muna ambaci azumin da hadisan da suka ba mu daman yin azumi muna cikin tafiya kuma daman da aka ba mu ba kawai ramadan kawai ba ne eh, azumi ta ya shiga ciki ci gaba قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم من المدينه الى الى حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر أي من زال صلى الله عليه وسلم shi sa kaunan da ake masa hanya biyu ne kauna ba umarni Allah ba kauna cewa manzo Allah ni adam ne amma mutum kirki ne mutum kirki ne duk yadda kake tare da shi shi ka so shi ka rufe kofan na Allah kana mu'amala da manzala ko arne ne kai zaka ta da manzala mutum kirki ne wanda dan adam yake so kaga ko mai shan kwaya da burkutu da mai hasada ya sai mutum kirki to ko ya yarda manzala musalla da sun mai kirki mai tosayawa ne ana cikin tafiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi masa kuma Allah ya ba shi karfi na mutum talatin manzan Allah zai iya azumi sardan ya azumi a waye gari sake azumi gobe sake ci azumi to ana cikin tafiyan kowai na so ko koi da shi ne don sahabai suna so an ya tashe su da shi tare la'an almar man man habba. sahabai kowa ina sai sami gidansa a cikin firdausu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ana cikin tafiya lasar mai wuce shi aka zo aka labarta masa cewa mutane fawai su fifita ke masu azumi ya garabe su to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce yana yi ya ce da mutane ku sha wani zai ji wani abu she doki ruwan she shela ko ya kalla she sha to wa zai bari kaga irin wanda ba su da karfi da masu karfin an gama don da wani bai sha ba wani ya sha sha gare na shi shi sha wannan sha ce da jama'a kowa ya sha to wannan lokacin wanda bai sha ba su ake zarga to me za ka yi kuma in kana neman tsoro an ka wajen manzala sallah shi ka yi salamu aliku ka huta to ya sha ina za ka je to wannan hadisi zai koro ike cewa na musaddad akhbana abu awana an mansu an mujahid an taus an ibn abbas. kar kharaina nabi kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam min madinati la makka tafiya daga majida ma tafiyansa bai wuce wadana wuraren lokacin rayuwansa makka zuwa madina ko karki abu ne madina abu da makka daga fito makka ya je madina aka kore shi aka masa anzaba kuma yana kokari bude maka saboda wurin wurin ibada ne kafin karshen rayuwansa wata bakwai wata shida ya je tabuk ina dawowa ya je ya yi fato makka ya kuma ya ji hajjatar wada ya bar duniya ya wannan wurin ne shi ce balaga usfan usfan kamar kilomita dari ne zuwa dari biyu ne daga makka zuwa daga ina hanyar majina ne zuwa makka eh, usfan za a gan shi a rubuce yanzu in ka barin makka za ka tafi majina za a ga an ce usfan in ka duba lauhin za a ga a rubuce in ma kilomita daga makka zuwa wurin kilo 200 ko kilo 180 haka za a gaisa usman a gaisa alawani ya je wannan wurin sun mada'a bi ina shi ce a kawo ruwa lokaci ana cikin azumi ne jama'a sun galabaita farafahu ilafi shi ya daga saboda yana kan rakumi ko yana kallonsa don ya ji labarin mutane sun kasa yin azumi sun kasa yin azumin jama'a liyuriyahum nas don mutane su gani wa zalika fi ramadan wannan kuma cikin watan ramadan ne <coughs> ramadan ne jama'a wannan jini shi na jini rahama ramadan ne Allah kuma yace fatakula mustatat fa kana ibnu abbas yaqul ibnu abbas yake cewa kar saman nabi sallallahu alaihi yace manzal Allah ya azmin wa aftar shesha shete manzal shi man sha sama man sha aftar wannan ziyadan bi tabbata ba wani wurin amma fa man sha sama wa man sha fa aftar zai zo karatun zai zo tun da ya sha shi ce kowai sha eh kuma wannan ziyadan wasu sun kara cewa da ya sha bai ce kowai sha ba ya ce wanda ya ganda mai yi amma yi ne don du'afa su samu mafita don kara zarge su Allah ya samu dace wannan hadisi mutafaka alaihi ne mm. da imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kalli mutanen da suke kasa kasa manya aje matsayinsu sakasake aje masayinsu wanda kuma ba komi ba ya fi tosaya masu duk tafiyan da za a yi ba tosaya ma na kasa asara ce eh an lai samu dace na'am قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعد السائم على المفطر ولا المفطر على السائم إيه هاي ينزو إنا koro maka hadisan da suna ba mu daman yin kuma da wani suke ba mu dama in ma mu yi ko kuma mu aji wannan duk hadisan a kansa muke tafiya ku ringa da lamba ɗaya lamba biyu kafin mu zo wajen da kuma zai nuna cewa karayi ya ce na ahmad bin yunus akhbarana za'ida an humaid tawil an anas don humaid akwai humaidin suna guda biyu ne siffan su yake bambanta su shi na nan humaid tawil an anas kala safarna sallallahu alaihi wasallam fi ramadan mu yi tafiya cikin wata ramadan fa sama ba'duna wa aftar wai sun yi azumi wai kuma sun sha bas da iko ba dama don dan adam kowa da wani ya azumi zuwa karfe goma sha biyu mala'ikai mutu ke jira wayo an lana wayo an lana wani kuma ya yi ma gobe zai iya yi ko yanda an ya harce shi wani haka yake allah ya ba kowa yadda allah ya harce shi eh wannan da allah ya cika man jafar muna nan da muna da makarantar mata nan shi muna mun yi mulahaza wani su matan ba su azumi ramadana aka tambaye su ashe mijin baya iya yin azumi ramadana saboda kowan sha'awan da yake da ramadan yana ma kama iyalinsa kuna gani zancen kuwa shi ramadan ma ya masa zafi daga ketowa alfagiri zuwa faduwa ranar nan baya iya yi kuma iyalinsa baya iya raba su ranaku wanda ranar wane ranar wane duk ranakun nasa ne ya saba da su Eh, inda jafar muka yi kuri za a raba wurin za a yi waye-waye ana kallon mu muka zo muka yi sa suka yi yaji eh ramadan ne fara yi ramadan ya kai ramadan za a yi tun da don mai la na da karfi zan sa a kulle shi ashe ya saba da su muka taiman gana muka ce da allah tsayawa allah za a botawa ba yi sati biyu ba matan sun dawo da kansu ya saba da su jama'a ba za su iya ba sabo ba ramadana to wannan ya kamata a shi a kulle shi watan ramadana ya saya ranar da za a yi sallar shi a fitar shi ya eh, sha bari yana sai azumi wallahi kulle shi za a yi wallahi shi za a kulla su ai za su bi ka hanya an bai suna zuwa makanta ya za su daina mata ya suna da kunya eh, a kulle shi a kyale shi dan dandana wallahi kana gane <laughs> Allah ya sauki Allah da mutanensa ike cewa safar na ma'arsu fi raman fasama ba'dana wa aftar ba'dana wai su kuma suna shan falam ya ba zargi kowa ba manzala bai zargi kowa sallallahu alaihi a kure ka ko kai laifi laifin ya bayana manzala ya hami ba sallallahu alaihi wasallam bai ambace sunanka ce ma bal kawun ya mutane suka yi haka amma kun samu mimbari ranar juma'a daga shigowa ma akwai daga mangar akwai bayan za a yi sha kira sunan mutum sirara zaga wani ba jini ba ne ba a kira sunan mutum shi ya kai kawowa ka gane manzala bai aibata su ba ala muftir Allah sa'in bai zargi daya daga cikinsu ba wannan shine halin na musulunci an ya samu dace وانا جسم متفق عليه نعم قال حدثنا احمد بن صالح وهو ابن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاويه عن ربيع بن يزيد انه حدثه أن قزع قال اتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه فانتظرت خلوته فلما خلى سعدته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأصبحنا منا, منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تسبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك وبعد ذلك هكذا اكتوى حدثنا أحمد بن صالح wahab ibn Bayyan. su biyu kala alfi musannan fa'ili su suka a wajen ibn wahab babban almajiri imam na maliku haddasa muawiya an rabi ibn yazida annahu haddasa an kala a a ba na daga cikin matasan madina masu matasa ne dududu a ah, in ka ji matasan da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ji ilmi da suke yi wasu shekaran zai baka mamaki shi muhazibu jabal baki ɗaya rayuwansa bai wuce shiga talatin da hudu bar duniya duba karatun da ya yi jama'a kar mu ci jira shi gama digirin farko a jami'a bayero ko zaria har yanzu shi yaro mai aure ba baya da'awan baya komai na na fili lazimi shi je yi doktora bayan ya samu gida ya koshi ya aure ta she fara wazi eh, rayuwa annunka yake ne tun kana sas ka fara mara aminku munkara ka ringa isa da sako eh, mu'az eh, rayuwansa baki da bai wuce kar dai ka yi ka yi garaje amma durin likitan kaji kawai ana magana alwala ka tashi kai alwalan da ya zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ahlus sunna in daina da'awan za san ficina ban kasa da yawa za san ficina ban kasa da yawa da 'yan kasuwanmu da 'yan eh, eh, eh, ma'aikatan ku da matasa kar ku jira da'awan cewa shi kun gama doktura kun zama profesa za ku yi da'awa a kuma kar ku yi shishigi ki fatawan da ba naku ba yanzu mutane suna fatawa wanda macin da an suke ta suke uku kwan suke ta ginin al'ada na gan wata ta zo an mayar da auren wai wani na nan almajiri ya ba da fatawa ce an sake ta ta cikin gina al'ada a da auren bayan suke uku wannan karambani ne karambani ne duk wajen da malamai suke mangara ka sai ka yi kufi ka tambaya garaje ba a so sa amma wajen abin da ka iya yin da ake alwala ake sallah tauhidi kar fada ma kar ka zama jinjirjin mu'az ga shekarunsa baki da kuna ji a jisinsa dududu shekara da 34 ya bar duniya duba ilimin da aji ike cewa a taito a ba sayi da kudiri wa huwa yifci nas ina ma mutane fatawa fatawa jama'a ba kowa ne ke fatawa ba jama'a fatawa ni sai yana da wahala fatawa waje manyan malamai bai kamata ma wani talibi daga kai ba allah wallahi shi san kaga waje da ilimi suke talibin ilimi ka hankali da fatawa fatawa yana tafiya da tsoron Allah ne da kuma da wara amma mutum ya yi fatawa an ci gyaran sai kumbura kuma ba daidai yake ba to wanda ba dan Allah na gabansa ba manyan malamai sun fatawa an zo an ci ba daidai ba shi ya fito fada wannan fatawa yana bukatar bincike kuma da hankuri to kuma in baka san ba ce an alam eh ya fi maka shi sa babban malamin abu muksin abad wanda muka yi karatun buhari da abu dauda a gunsa wallahi zaka yi mamaki malamai nan ka koyi ilmi a ka koyi tsoron allah da mu'amala a gunsu hadisi ya yi mustala hadis muslim kama ya haddace shi ne da isnadinsa amma wala tambayan da za a masa tambaye ce ban sani ba isa a gan mu da mun ba da jawabi cini aka bin ba su bayan allah suna tahafuz zancen saki ko zancen abun nan da Allah ku ringa tahafuzi garaje mutum ya zai ce wai na saki mata na na cikin hushi shi ce ai ba komai kaje kamar saki uku ne kuma ba hushin da ibn kai muke mangana ba dai hushin da kake mangana ba ne yanzu wai taba saki mata sai yana shan shayi ko mata ga maukaciya ne in ka saki ta ai zaka ji jiki kuri ne zaka yi amma ka je zaka ta kama area to zance cewa mutum ya saki matansa yana cikin hushi wani nau'in hushi ne wanda manzana sallallahu alaihi wasallam ce da ya alwala fi masa wani hushi ne wani hushi ma kamar shi da hauka kadan ne so ake mangana lake yana Allah ya gyara da wannan hushin yake cewa na gan shi wa huwa yufti nasa yana ma mutanen fatawa wa hum mukibuna alai sun kewaye shi su ji ilimi ai eh, karatu mutum da kullun kasuwa yake baya jin karatu ko kullun a cikin mota yake baya jin ajinin Allah an tambaye shi ta ai mu ai ba mu da lokaci aka maka Allah baka da lokaci lokaci na jiran ka a cikin kaburi shekara ɗari kana kwace ba wanda zai juye ka kuma ka tara kudin amaryanka za ta je wani katu zai aura gadon da ka kawo daga dubai a kan za kwanta ya ringa tura mata kana kwance yawo yana zuba ka ringa samun lokacin za ka yi karatu a nan arewa ko mutum ya dan samu chairman chairman nan gwa ya riga sam chairman karamar hukuma ko dan kansila ne to ya fi karfi zai ji karatu ma dama ya taba wannan baranta nawa yake magana wani gwamna ko wani wannan suna gande eh, karatu a jinin ma an yi shi a turanci zai gane shi wanda kuma Sara ce ko kai shugaban kasa ne ka ware lokacin da zaka je a jini don wannan sana'a ne duniya kenan lahiran ka yana jiran ka amma ka zama jinjin jahilci shi sa mafi yawa an kira su walima an kira sunan la ce sallallahu alaihi wasallam ba sa iya bambantawa kayan sa kaya manya ba shine ajinin ba ajinin akida ne saura ka arewa arewa ka kai da kuma arewa ne ka tsaya ka yi karatun ka yi ajinin shi na abin jama'a to ike cewa ya ce an tara wahuwa makusuru alai suna yawa kansa ina fatawa ina fatawa saboda aka unguwanka in ka gai masu yan kwayan na da yaran da ba sa ji ka dan tara su ka fahimta da su zama kashe wandu ba kyau zama ci mutunci ba kyau kashe dan adam ba kyau ka ringa gyawa hankalin su kaka ce lakum jinukum waliya jini komai kokari ka ringa tara mutanen ka zama albarka ka zama ruwan damuna a unguwanka ka nuna mutane akida mai kyau ka so al'umma ka gyawa su ka tosa ma gajiyu a wurin amma kai kai ka riga ka bar yin ka rike suna kana gai mutane kamar yan wuta ne ma salam kai ba ka mangana ba dama a ka gyara su ka nemo kuma taimako wurin Allah ka gai shi lokacin sai da matashi na an kewaye shi ya ce lokacin fantazartu na jira kaza ake ce wannan halwata wannan so ya ta don tambaye shi jama'a su masa yawa falamma khala sa'atu an siyam ramadan fi safar yayin da ya kaɗe sa shi kaɗe shi na tambaye shi na ce to me hukunci wanda ya azumi ina alhari na cikin tafiya watan ramadan shekuru a jisman zala wa kara kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan amul fati ya ce ranar fati sauran shekara biyu manzala ya bar duniya fakana rasul sallallahu alaihi wasallam ya manzali na azmi azumi wa nasum mu ma muna yi hatta balaga manzila min manazil wajen sauka ne an sauka nan, sauka da ake yin suna tafiya da ayirin an je nan sha sauka an je nan za sauka shi mu fara sauka wani wurin fakara innakum kadi da nautum min aduwikum ya ce kun kusa makka manzali sallallahu alaihi wasallam ya ce an je kara yaki amma ta so maka za ku kare kai na ji wani na filosofa wani telebizin wani kanata a nan ko wani kanata ne wani na bayan cewa a cikin addinin musulunci ba jihadi kare kake yi ajini musulunci akwai jihadi amma ba jihadi na mahaukata ba ne ba yadda za a yi wani katu kowa ya shi ce mu daina sallah mu daina azumi shiru shi da tafi lahira azumi da sallah ajini mu shi mun yi shi manzala sallallahu shi kadai na birnin makka a zuwa ci masa kwala a ce dai na zini shekara shida yake kiran maka dan asali ne mutum arba'in ya samu shekara shida amma bai daina ba bayan da za a yi an dake shi an shake shi ba ce karama ba maka rike azijinka sarka jini mu ina nan yayin da ka samu dama karama karama ai na gira nan muna da sojoji suna fito da kangi su ce su ne me yasa na gira yaki muke yi ne an taba mu zama yaki eh wannan shi na ji ne barantanan qur'ani da sunna bashi da abu kariya da sun manzan Allah bashi da abu kariya mu zauna a zagi annabi akwai a zagi Allah eh zamu kare wannan ji ne shine jihadin namu sauraka akwai jihada a cikin musulunci jama'a kar kururuwa iblis da turawa muna neman soki mu ce ya ah, ba jihadi lallaba ba lallabawa wajen arne mu musulmi ne ba ma ficira amma akwai jihadi an taba mu rabin shi shi ce ina kunkari da nautun min duwikin kun kusa da abokanin adawar oftir akwalakun don manzan ya ce a shiga a shiga maka ya ce kara taba wani aboki adawa kara taba su a shiga ba taba kowa sun fito da shi a birnin maka sun kashe faffansa sun kwace dukiyansa amma ya ce kara taba kowa a shiga da aka shiga wanda suka fita sun yaki da shi ya kare kansa to she ce she muka zai ina kun kadi da nautu min adowi kan kun kusa da abokanin gabantu wal fitr aqwa ya ce da ina ma kun sha don ku samu karfi wanda ya ce kure ku ce cas jini mun haka yake ba dalilin za samu zama yi su ruru ke ji ba ma sokana rahama shine ke tare da ajin muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kuma zama adna she kamar yadda duniya lalace yanzu ana ta kashe mutane a syria ana ta yanka su kasashen musulmi shiru ba wanda yake mangana daidai da koren safaran safaran rasha larba sun kasa yi da kasashen musulmi wannan mutuwan zuciya tar da wannan rayuwar da muke ciki in ka ga wani suna mangana mazance a kare su to turkiya sojiya qatar kowai yana shuri na tsoro wallahi arnan ba za su mana komai ba tun da allah ya kara jininsa allah zai kara jininsa ila malkiyama kar kururuwan iblis wahar da ku shece fa asbahna minna sa'im duk da ya faɗa haka ko wanda suke azumi wa minna mufti wani suna tun da bai yanka bai sananta masu ba su masirna fanazalna manzilan shi muka soki wani wuri kala innakum tusabbihun tusabbihuna aduwakum gobe za ku waye ga da aboka adawo abokinku waftur akwa ku sharuwa don ku samu karfi fa aftur ku sharuwan fa kana azimata yace wannan karshe ne ya yanke ya tayi domin a samu gwamnati biyu suka hadu azumin farila ne kuma ka hada abokin ga da karfi kashe ka ka shaka ko shi ka hadu da shi har ne gan cewa kana da karfin akida ne rasu sallallahu alaihi wasallam wannan azumi ya nuna cewa sababi ne yasa aka sha amma na cikin tafiyan nan azumi ake yi na ba ta gane to wannan hadisin muslim ya ruwaito shi da ibn huzaima da bai haki kala abu sa'id wa yake kenan abu sa'id yake kenan khudri kenan ya ce sun malaka jira aitu ni a sumu ma annabi sallallahu ya ce bayan wanda fito maka kabla zalika muna azumi ina azumi tare da manzan o ba da zalika bayan fito maka muna azumi ba na man daina bani da manzan yin azumi a cikin tafiya sallallahu alaihi wasallam to wannan za mu rike wannan wannan ya nuna mana za a yi azumi in kana cikin tafiya na fata gane to insha Allah sati mai zuwa kuma za a kora hadisin da yake nuna cewa kara yi <coughs> daga baya mu hada abinda eh, akwal malami an le samu dace assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu ah, malam kiyari da allah ka zo dokta idan ba dan malam ya tilasta cewa sai na zo na dan yi ta'aliki ba to gaskiya ban kai ga wannan manzalin ba amma kuma idan malamin ka ya ba da umarni dole ne ka bi kuma inda malam yake duk inda yake bayar da za a yi za mu ƙara wani abu a kai a kan karatun da ya ba wani ta'aliki sai dai kawai inda mun zo nan ziyara ne malam malam ina ne da sauran malamai ba zan rasa abin da zan faɗa ba a irin karatu suka da na je kuma kullum muna ban karatun malam da sauran malamai kafin da ya gabatar da wani abu na minti ɗaya biyu suna na abubakar kiyari na yi kuskure malam ya kamata a kalli malam kan aka suna mun zo ne domin ziyarar malamanmu idan muka yi kwanaki kuma mu koma alhamdulillah abinda dai zan dan tabo shine babban abu wanda dukkan malamai suke bayani akai ba neman ilimin ba mu tabbatar muna kan ababai guda biyu shine al-ikhlas wal mutaba'a ya dan Allah ake kada ka zan ka ɗauko littafi kana karɓan ilimi kana ƙaruwa amma kuma ya zan ba da ikhlasi ba da sunan bari in yi karatu in je in kada wani a'a bari in yi karatu in fahimtar da jama'a in tabbatar da alkitabu wa sunna al-ikhlas don Allah na biyu al-mutaba'a idan ka zama kana abu don ikhlasi amma baka da mutaba'a domin Allah cewa yi na farko wa ma'umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu duk kun san ma'anar sannan na biyu manzan Allah ya yi bayani cikin hadisi wurare da dama man ahdasa fi na haza ma laisa minu fahuwar raddun da kuma ayoyi da suke tabbatar da mu bi sunar manzan Allah duk aiki da za ka yi idan bai yi muwafaka da sunar manzan Allah ba wallahi aikin banza ne dukkan wannan abu dama an ce idan za ka yi aiki a samu ababai guda uku tattare da aikin da za ka yi inda yadda sa'adda inda za a yi wannan abin ya zama ya dace da sunna yadda za a yi wannan abin ya zama ya dace da sunna kuma inda za a yi abin ya zama ya dace da sunna yadda sa'ad da inda saboda haka abubuwa uku muhimmai ne al-ikhlas wal sannan abu nabi yan uwa musulmi abinda dai kuka sani ne nake tunataswa shine al-ilmu amalu bihi ilmi da muke dauka ba mai aiki da shi domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa yuta bir rajuli yawm al qiyamah fayulqa fi an-nar fatandaliqu aqtabu batni fayaduru biha kama yaduru al-himaru bir raha ilayhi ahlu an-nar ma فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi au kama kala sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama za a damki mutum a jefa shi wuta saboda tsananin azaba kayan cikinsa gaba ɗaya za su fito waje sai ya ɗau kayan cikin yana lilo yana yawo cikin wuta yana zagaya kamar yadda jaki ke zagawa lokacin da yake naka nika alkama ‘yan wuta za su haɗu su zo su ce ya kai wani ba kai ne wani ba mai ibada mai kaza mai ilmi mai neman ilmi makaratu ya ce ƙwarai kuwa ni ne abin da ya sa na shiga cikin wannan halin ina mai cewa ku ji tsoron Allah ku yi kaza ku bi sunna amma ni bana dabbakawa ina mai cewa ku nisanci saban Allah ku nisanci bid'a da shirka amma ni ina mai aikatawa kun ga ilimi idan baka yi aiki da shi ba ya zama aikin banza al-ikhlas wal mutaba'a da kuma al-ilmu wal amalu bihi sannan abu na hudu ne. malam ya taɓo magana cikin wannan magana ba ta aliki akan maganan malam ba amma dai ya fahimtar da ni ne na ƙaru da karatun malam Shi shine nake barin ɗan gabatar da wani abu akai ƙoƙari a akan neman ilimi malam da ya zo ya zauna ya yi tambaya satin da ya wuce mun yi karatu ina wanda zai ba da ansa a kan abu kaza sai na waiga na yi wa malam Muhammad Abdullahi haka muke wurin karatu eh nace kun ga inda muka koya kenan irin wannan muke wurin mu wurin darasi na hadisi to hunga kensa a wannan lokacin akalla a ce mutane kaman 100 ko 50 ko 70 su daga hannu su ce eh ni zan ba da ansa ni zan ba da ansa ba kasawa ba ce ba na nuna gazawa ko ba ce a'a kwadaitarwa ne yau idan ka ɗau ilmi to gobe ɗinnan ka tabbatar cewa aikin na malamin ya baka ka gama shiryawa saboda me saboda yana da amfani kwarai da gaske domin wannan shi ne farawa daga asali man hurimal usul muni alwusul duk wanda aka hana masa bai samu ya fara karatu daga asali ba to ba zai je ga biyan bukatunsa ba sai ya shekaru yana karatu bai je inda yake bukata ba kun ga malam ya ɗauko littafi na gama daga nesa ga al-istiskar ga wane ne ga ajiye ya sa jan bairo ya sa abin nan duk yanzu idan aka tashi na tabbatar mana har zuwa duk da abin da ya tara na ilimi duk da abin da ya rike rike da shi a kansa amma na tabbata baya daina bincike har tsawon tsaci guda amma kai sai ana gobe za karatu za a yi karatu sunan abi dawo da kace bari in dauko littafin ku duba kamar irin su imam suyuti yanzu maganar da nake zaman nan na hau kan shekaru hamsin na zauna na san haka don ina kusa da mutuwa imam suyuti yana da shekaru arba'in kafin shekaru arba'in ya wallafa littattafai da ya shekaru arba'in jarrada, sai ya koma ga ta tasanifihi musannafatihi da kuma al'ibada. ya koma gyaggyara abubuwan da ya rubuta ya tsara su ya harrara su da kuma ya ringa bautata ma Allah yana da shekaru arba'in kawai ya gama yin abubuwa kuma cikin magabata wani fa saboda yawan rubutu da bincike abincin nan yace yayi watanni yar osa ce take ɗaukan loma ta sa bakinsa saboda yana ganin ya dau hannunsa ya sa ya dau loma ba ta lokaci ne irin wayannan labaran suna da yawa saboda haka in uwa musulmi mu za mu karfafa mu duk lokacin da malami yayi ma tambaya ka ɗaga hannu wannan ya ɗaga hannu wannan ya ɗaga hannu malamin nan karfi zai samu jazakumullahu khairan ba gazawa bane sannan wannan dai abubuwa ne wadda suke nake ganin cewa suna da kyau a gaban malami na in gabatar da su kuma abu na ƙarshe dai wadda ku kun fi mu hali da muke ciki muna da challenges da yawa musamman najeriya hali da muke ciki yanzu maganansu ɗariƙa ko bid'a wayannan maganganun kamar fi'ilul madi ne a najeriya insha Allah domin sunna ta danne komai sunna ta danne komai insha haka ne kuma babban challenge da yake gaban mu shine allazina yasubbuna sahabata rasulillah sallallahu alaihi wasallam masu zagin sahabbai masu kin sahabbai ina hikima hikimar ita ce mu tabbata mun koma mun ringa karantar siyar na sahabbai abu huraira wani ne shi yaushe ya musulunta wani irin hidima yi wa musulunci ibn mas'ud da makamantansu domin yadda ake musu hawan kawara irin su aisha da sauran matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce babban challenge abubakar umar su ne dama manya-manyan 'yan adawa gare su saboda haka yin wa musulmi wayan nan kan zaren ne na kamo ba abinda ba ku sani ba ne kun sani malam ya ɗan taɓo magana akan sahabbai manzan allah sallallahu alaihi wasallam zan tuna da wani hadisi yana zanne ga abubakar damansa ga umar yana hagunsa sai ya ce wa sahabbai haka za nuba a yau malƙiyama haka za a tada mu ranar tashin kiyama ga abubakar a dama ga umar a hagunsa ga manzan Allah a tsakiya khairu lahi mafifitan halittar Allah saboda haka in wa musulmi irin waɗannan sahabai ne za a kare su Allah ya taimake mu Allah ya sanya albarka cikin ilminmu irin abubuwan da malamai suke gabatar mana musamman shi Sheik Abdul da mai rasuwa Sheik Jafar Mahmud Arim da makamantansu da sauransu ba karaman amfana muka yi da su ba karaman karuwa muka yi da su ba malam da daɗewa, kafin mu je jami'a shi ya gama ya zo sannan mu muka je jami'a duk muna bayansa Allah ya saka masa da alheri Allah ya tsawaita rayuwar malam Allah ya sanya albarka ga rayuwarsa Allah ya haɗa mu cikin aljanna gaba ɗaya. kuma ni Kano ba bako bane a Kano domin nayi karatu na a Kano a SAS shekaru hudu nayi kusan ni dan Kano ne ban ma so koma Maiduguri ba dalili yasa kawai Allah ya kaddara na koma Maiduguri amma a nan na so in zauna ruwan da ya sani ya sani shek jafar mahmud adam allah ya masa rahama ya gafarta masa amini na ne lokacin yana gwale ni na sas amma yana gabanmu ya samu zuwa jami'a kuma mun je mun haɗu a jami'a amma fi mu da shekaru uku a lokacin shi dr sani dr bashir aliyu dr mansur duk mun yi zamani da su a can jami'a na ƙaru da su kuma malamai na ne ga babban malami na kusa da ni na karu da shi ban kai ga munzalin in zo in yi ta'aliki akan abin da ya faɗa ba illa kawai nima in zo na karu zaman da na yi wallahi na karu da abubuwa da yawa kuma na samu ƙarfi saboda haka in uwa musulmi ina roƙon Allah Allah ya gafarta mana zunubanmu kuma wannan zuwa da muka yi mu kusan biyar mun taso ne musamman mu zo mu ziyarci malamanmu kuma mu nuna musu godiyanmu da ba da goyon bayanmu akan irin zuwa da suka yi na kwanan na taimakawa 'yan uwanmu da kuma shawarwari da suka bamu da suka je ban basu ba su bar mu ba sai da suka bamu shawarwari masu kyau wanda kuma insha Allah mun fara aiki akai mun zo da mu ziyarce ku kuma Allah ya sani muna son ku duk cikin jihohin kasan nan Allah ya sani duk musulmi musulmi ne amma ba jihar da ta zauna a raina kamar jihar Kano don ba a yi wata uku wata hudu sai na zo mun zo mun huta sati ɗaya sati biyu sannan mu kuma mu ziyarci malaman mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah kamar yadda ya haɗa mu anan cikin masallacin nan ya haɗa mu cikin aljanna ba tare da matsala ba Allah ya saka muku da alkhairi malam waje za ku kuma lawa khairan duk abin da za mu faɗa game da abin da kuke gabatar mana wallahi ba mu isan mu faɗa ba Allah ya saka muku da alkhairi waje za kuma lawa khairan na'am jaza kuma lawa khairan boko haramu a ce amma lokaci ya ce abin hmm. za mu nemi lokaci insha Allah mu zo ku mana bayanin halin da ake ciki insha Allah ya fituna boko haram ku jazakumullahu khairan ai kusan kaman ya kare saboda canji da aka samu a Najeriya kuma yan wa musulmi mu gode ba Allah wato malam ya taɓo wani waje wadda nake son in yi magana a kai amma kuma lokaci ya ƙure sha'anin boko haram lokacin wancan gwamnatin da ta wuce irin abubuwan da aka shirya an sa state of emergency a borno state lokacin gwamna yana mulkinsa ba a taɓa komai ba amma airport jirgi baya sauka jirgi baya tashi sai na sojoji kuma da aka zo dab da zaɓe irin sojojin da aka kai da makamai zuwa maiduguri zuwa borno state abin zai baku mamaki wani ne soja yake cewa sai ya yi kwalla bayan an sana cewa buhari ya ci allah ya tsawaita rayuwarsa ya taimaka masa ya yi kwalla ya ce wallahi ga takarda da ya samu daga wajen wani babban soja wadda suka yi mitin tare da dattawansu na niger delta da yamurai idan jonathan ya sake hawa mulki ga abin da za a yi na farko jiha borno da yobe za a mai da su kamar sauran ƙauyuka ba komai an shafe su sannan za a fuskanci jigawa da kano shekaru hudun nan da zai gabaɗe za a shafe arewa a kashe manyanmu da attajirai da 'yan bokonmu sannan idan ya zo aka zo shekaru hudu sai a raba mulki abinda aka yi niyya kenan haka ya ce kuma allah ya kawo mana canji ya ba mu canji kuma kowa ya sani boko haram ɗin nan a ƙarƙashin umbrella ne wanda yake dewa sun yi amfani da wannan an kashe mana mutane an kashe mana malamai da sunan abubuwa an kashe malamai amma kuma alhamdulillah duk malamin da aka kashe malami wanda yake da'awa zuwa alkitabu wa sunna ko zamanin boko haram ko ba zamanin boko haram bane insha Allah mutuwar shahada yake ku dubi irin mutuwar da Sheikh Ja'far yayi bayan sallan asubahi Umar bayan sallan asubahi a cikin sallah Umar cikin sallah Sheikh Ja'far ya karasa sallah ne bai karasa ba umar bai karasa ba abdurrahman bin auf shi ya cika sallah saboda haka duk malaman mu haka ne wanda ma ba a kashe shi ba haka nan zai mutu insha Allah mutuwar shahada saboda haka magana boko haram a yadda yake yanzu insha Allah ya zo karshe don muna wa'azi suka a cikin gari saura ƙauyuka muna zama mai hira ba tare da matsala ba mai mitin ɗinmu na shatar na addini gaba ɗaya ɗari bisa ɗari yana tafiya kuma sambisa an shige ta yau kamar sati uku da yukce idan kuna ganin social media an shiga sambisa an yi kaca-kaca ba wani ragowar boko haram yanzu ɗaiɗaiku ne suke shigowa cikin maiduguri suke tada boma su ɗin ma kuma ana nasara a kansu kuma insha Allah zai ƙare kuma ba abin da zai dakatar da shi bi izinila muna roƙon Allah wannan gwamnati ta ƙasa yadda wasu suke adawa da ita Allah ya shiga tsakanin su masu adawa da kuma gwamnatin Allah ya bashi mataimaka masu bashi shawarwari na gari ya bashi cikakken lafiya ya tsawaita rayuwarsa ya ba mu zaman lafiya ya tabbatar mana da alheri Allah ya taimaki malamanmu ya kare su waje za ku mulawa khairan mana a ku duk abin da zan faɗa kawai dai to masaɓi ne to ma menene a hausa ake cewa so mataɓi ko so mataɓi kun san bawar bare idan ya hausa na ha akwai fulani ai ai da na so anan dr abdullahi gadon kaya yana nan eh, idan ku haɗa shi ku ce ko da ce ya za mu haɗa shi ku ce ga shugabanninsa sun zo ai ya sani kwarai da gaske <laughs> masha Allah jazakumullah khairan jazakumullah khairan shekana ayyakumullahu masha Allah jazakumullah khairan kuma yana magana